suka ce to ya Muhammad tunda duka wayancan din sun kiyuwa a zo a yi maja addinin ka din da namu a hada a waje daya a yi kwado ya zama <laughs> eh, a ran ɗauki wani ɗan sashi sashin naka da ɗan sashi sashin namu sai a haɗa a waje ɗaya sai a ɗan bauta a ka yau gobe a ɗan bauta a Allah sai Allah ya ce kulliya ayyuhal arna kulliya eh, ayyuhal kafiruna la a'budu ma na. wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidun ma abattum wala antum na ma a'budu kum dinukum ya dini ku rike ku na dingura da ihun nan rike na wani bautan Allah hannun Allah zai balle idan aka yi ruwan sama ruwa ya dake shi sosai idan bai ji rodi ba idan gari ya waye in ana ɗan gyarawa ruwa yawa za a bar hannun Allah ya zagwanye garin Allah in ya waye sai a zo a ɗauki lakar da ta zubi a ƙasa a wa Allah faci facin hannunsa ya ɗan gyaru sai a ce ya Allah kai ne mai bamu ruwan sama kai ne mai bamu lafiya hannu ya zagwanye an maida mar hannu kuma an ce shi yake bada lafiya ya tare hannunsa mana kana ganin abin kaman da ya haka ya faru ba Allah ne tsamar da kai mewa da ka zo centuries din yanzu haka kai ma da kana nan kana rana rana buɗe in yanka miki rago ki sha <laughs> ruwa ki kushi musa yanzu ma ba ko a samo da suke rana rana buɗe ba eh akwai wanda suke kan dutse har yanzu rana suke bauta eh kuma in ka je ka rana ta fito za a gana na maski ana mata gaisuwa na musamman eh za ka je kai wa'azi ka ce a'a ga Allah suna Allah ne tsallakar da mu to Allah ka tabbatar da mu kan musu ka kashe muna musulmai shi yasa annabi Yusuf yake addu'a tawaffani musliman walhiqni bisalihin in ka mutu kana musulmi lahiya lahiya duk wani kesa sauki